siyama don allah ki faɗa mu ki faɗa min siyama ki faɗa min abin da ke cikin ki siyama don allah kar ki ya rufe ya kasa faɗa min abin da zuciyarki take so ta faɗa min siyama siyama ki faɗa min siyama ki faɗa min siyama ganin mutanen da ba za su biyo mu ba? Kin ga majalisan can? Ko akwai wani wanda ya sa min ido a wurin kuma ba na so ya kai ni. idan sun biyo mu na ga dai in suka zo ba cinye mu za su ba wai ki siya wallahi kina ban mamaki din kawai mutum ya nuna damuwar sa kanki sai ki dinga wannan abin gaskiya ba na so dan ce miki da motar zan fita ko baki ganta a tsakar gida bane wai ke yaushe zaki hankali fata hisham gaskiya ƙawata ba zan iya ki tura ni ramin da ba zan iya fita ba ki cewa ana yi sonan aka sayin soyayya ba tare da an yi aure ajiya wai me zai hana a mayarin na aure ne ma ya huta yaushe zan yi hankali ne wai ke mama asir in dai hisab ya aure yarinyar nan yarinyar nan sai ta ba shan wahala sosai ma. Me yasa ka faɗa haka? Kawai ka kai ni asibiti ka je ka ɗauko min yarinya ka ce wa yarinyar za ka aura wace ce ita za ka aura? Yanzu abin da nake so ka faɗa maka ka ji magana na sosai. Kana ji na? Yarinyar nan ni kansar ɗinta. Ban zaci so na baka min zuciya ba alkawari ne har abadan ba za na barki ba tunda a zuciya kin Nasir wai dan Allah me haka so kuke kuma da ni mahaukaci ne kowane bawa da ka gani a rayuwa tabbas akwai yadda Allah ya riga ya tsara masa ina so ummatin da wani ayar Allah ke yake faɗi cewa fa inna zikra tanfa'u don haka idan har siyama ta kasance alkhairi ce a tattare da kai so za ta zama taka har idan kuma har ba alkhairi ba su in duniyan nan za su haɗu su tattaru ba yadda za su yi su mallaka ba. to yayi da cara masoya ba kana banza da kai kai caki wawa ɗin ƙauye. haba ƙawata ke fi kika sana fara kula wannan bawan Allah kuma kin ga da irin salon da ya zo kan ya Isha, su waye <laughs> Isha. Isha, cikin gida. Isha.